INEC wacce ta ƙara wa'adin mako ɗaya zaben ya zama a yau Asabar zai gudana jihohi 28 zan sauran jihohi takwas na da lokacin zaben su daban da sauran dangi. Akalla dai manyan jam'iyyu APC da PDP na da 'yan takara dukkan jihohin inda wasu jam'iyyun da suka hada da NNPP, Labour, SDP, ypp da sauransu suka tsera jihohi da dama. Dole duk duniya ta san cewa an cuce mu. Dole masu wanda Suna zanga-zangar 'yan adawa zuwa INEC cewa Bibas ba ta yi aiki a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya ba. A nan jami'a sashen labarun hukumar Zainab Zainab Aminu ta nana da shiri tsaf don aikin Bivas a yau din nan. An gama seta na'urar Bivas domin yin aiki da shi wurin tantance mai kada ƙuri'a da aiki sakamakon zaɓe. An yi atisayen horaswa wa jami'an mu daga SPO Collation da Presiding Officers za a rufe rumfunan zaɓe da karfe biyu da rabi na rana agogon Najeriya. Amma duk wanda yake kan layi zai samu damar kaɗa ƙuri'a ko karfe nawa za a ɗauka. Nasura da Mail Hikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.